Ku dibi hoto na goma. Sama'ila ya zuba masol mai domin ya keɓe shi. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura takwas aya ɗaya zuwa Sura goma aya ɗaya. Ubangiji Allah shi ne ke iko a cikin Isra'ila, Sama'ila shi ne ke bi da dukan banin Isra'ila. Amma jama'ar Isra'ila suka ce yanzu mutum suke so ya zama sarkinsu, kamar yadda sauran al'ummai suke yi. Sama'ila bai ji daɗin wannan ba, amma Ubangiji Allah ya ce mishi, Ba kai ne suka yadda ba, ni ne suka yadda, ka saurare su, ka ba su sarki. Akwai wani samari mai suna Sol, kyaukyawa ne, Wata ran. sai Sol ya tafi ya kai ma Sama'ila ziyara. Lokacin da Sama'ila ya gan shi, Ubangiji Allah ya ce ma Sama'ila, shi nan, shi ne zai yi ikon mutanena. Daga nan sai Sama'ila ya ɗauki ƙoƙon mai, ya zuba mishi a kai. Wannan yana nufin cewa an keɓe shi domin shi zama sarki, shekara arba'in Sol yana ikon Isra'ila.